yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja an yi wata ganawa karkashin jagorancin kwamitin wazar da zaman lafiya a lokacin siyasa karkashin jagorancin abdulsalami abubakar tsohon shugaban kasar inda shugaban kasa mai ci a yanzu dan takarar jam'iyyar pdp a mukamin shugaban kasa wato goodluck ebele jonathan da takwaran shi na jam'iyyar apc wato Jan muhammadu buhari sun rataba hannu a wata yarjejeniya na samar da zaman lafiya kafin zaben nan da za a yi da lokacin da ake yin zaɓe da kuma bayan zaɓen wannan yarjejeniyar ita ce ta biyu a kwanakin nan inda tun farko kasashen waje sun haɗu domin duba hanyoyin da za a samar da zaman lafiya a najeriya a lokacin zaɓe dadin daɗawa wannan yarjejeniya ta baya bayan nan kuma ta ƙara jaddada muhimmancin da ke akwai na su 'yan takarar guda biyu da su amince da sakamakon da zai fito da kuma tabbatar da cewa ƙasar najeriya ita ce kan gaba fiye da duk ra'ayi ko sha'awar kowa da ke da a ransa ko kuma maganar shugabanci jiran muhammadu buhari da goodluck ebelo jonathan dukansu sun rataba hannu a wannan yarjejeniyar inda suka kara ba da tabbacinsu da amincinsu cewar ba gudu ba ja da baya za su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka tsakaninsu domin tabbatar da cewa zaɓen da za a yi a najeriya an yi cikin ruwan sanyi lamu lafiya sannan sakamakon da za a fitar zai zama amintacce ga kowannensu ko ma waye ya yi nasara da kuma waɗanda ba su yi nasara ba wannan yarjejeniyar ta baya bayan nan ta zo bisa ƙarin matsin lamba da ake ta ci gaba da samu daga tarayyar turai da waɗansu ƙasashe na afirka wayanda su ma suka ziyarci najeriya kwanan nan inda suka gana da dukkan 'yan takarar domin ƙara tabbacin samun zaman lafiya bayan zaɓe domin tabbatar da cewa irin tashe-tashen hankulan da aka samu a baya bai ci gaba da faruwa ba a cikin najeriya to amma a daidai lokacin da ake yin irin wannan yarjejeniyar da kuma ganawar da ake yi tsakanin waɗannan 'yan takarar guda biyu da masu ziyarar Najeriya daga kasashen ƙetare dangane da samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe a Najeriya ba a gayyatar waɗansu 'yan takarar daga sauran jam'iyyu da ake ganin ƙanana ne. Akan haka ne Dr. Ibrahim Mani dan takarar mukamin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC wato Africa Democratic Congress yake bayyana min ƙorafinsu. Eh wato kuskure ne bisa ga ita na zaben gaba ɗaya da yadda abubuwan ya kamata eh, ya kasance domin ya kamata a ba kowa dama daidai gwargwado wato abinda da ke cewa level playing field bai kamata a fifita wani dan takara fiye da wani ba saboda idan aka yi haka an fara kawo a hanya da zai kawo matsala wani su kai kamar su wato za su iya yi abubuwa da suka ga dama ba tare da sun yi tunanin ko akwai wani abu da zai biyo baya game da a ja musu birki da irin sauransu